Masu sauraro Assalamu alaikum yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya fm da kuma ah, shafinmu na facebook live a voa hausa ko kuma a fada ta yanar gizon mu a voahausa.com masu gabatarwa. Usman Ahmad Kabara. Safinatu Sada Sodangi. Tare da Maryam Bashir Bugaji. Masu sauraro yau Alhamis sha uku ga watan Afrilun shekarar 2017 za mu yi magana ne akan cutar sankara ko kuma daji ko cutar kansa a turance wacce ke kan gaba a cututtuka masu yawan haddasa mace-mace a duniya inda yanzu ta yi kamari a kasashe musamman masu tasowa. Hukumar lafiya ta duniya ta ce wannan cuta tana kashe akalla mutane kusan miliyan takwas a duk shekara kuma ta garin likitoci da sauran masana harkokin lafiya a duniya inda suke faɗakarwa game da muhimmancin gudanar da bincike domin gano cutar tun da wuri don iya magance ta. Masana sun ce akwai abubuwa da dama da muka yi watsi da su waɗanda ka iya taka rawa wajen kaucewa kamuwa da cutar kansa. normal abubuwan da muke ci kamar su dinya amiya goriba data yano taura da sauransu wanda yawa yawan wa'in abubuwa abubuwa ne wanda kamar ah, kawai ana cin su ne a karkara amsoshin tambayar da muka muku a shafin facebook da twitter na nan tafi sai kuma tattaunawa da wani kwararre a fannin kimiyyar hada magungunan zamani wanda yake bincike akan magungunan wannan cuta ta sankara amma kafin nan bari mu ji wannan saƙon To, hmm. a shafinmu na facebook da twitter wadai sakon da ya muka so <laughs> shi eh, amma dai eh. bari mu je ga sakonnin facebook haka facebook da twitter mun tambaye ku shin me kuka sani game da sankara ko daji ko kuma kansa a turance wacce take saurin kama maza To sakon farko daga shafin Facebook Nura Sani Rijau Radiologist ya ce salam yau da gobe. A matsayina na ɗalibi mai karatun kiwon lafiya a ɓangaren abin da ya shafi cutar kansa. To a nan zan iya cewa shi dai ciwon kansa ciwo ne da ke gaggauta neman rayuwar ɗan adam cikin lokaci gangani. Sannan yana matukar ramar da mutum. A wani lokaci kuma mutum yakan koma babba wato ƙibar tasa ta wuce kima. Sannan abubuwan da ke kawo ciwon dai sun haɗa da shan taba wato sigari sannan akwai gado ma'ana ana gadonta sannan kuma yawan shakar hayaki iri-iri na kamfani wato carbon monoxide a turance waɗannan abubuwa suna matuƙar kawo cutar kansa to daga ƙarshe ina son inda hali don allah ku tattauna da ni a cikin shirinku na yau da gobe na gode to sai mu ce ai wai inda rai da rabo ai malam sani rija wata rana kila zaka ji mun haɗe mun tattauna da kai din Allah ya ba mu lafiya amin <laughs> sai Aminu dan Kaduna Amanawa ya ce tabbas cutar kansa cuta ce da take matukar illa ga lafiyar waɗanda suka tsinci kansa a cikin yanayin cutar da fatar yau da gobe za ku wayar mana da kai kan hanyoyin kaucewa kamuwa da cutar To sai kuma Sa'idu na inna rahmawa ya ce salam yau da gobe. Hakika wannan cuta ta kansa mai saurin kama maza, wato a gaskiya wannan cutar a annoba ce ga dukkan ɗa namiji sai dai sanin hakikaninta sai likitocin gaske da fatan Allah ya ba wa kowa lafiya amin. Sai Rashid Makaveli Badamasi ya ce ni dai sunanta nike ji amma ba ni da masaniya a kanta kuma ina so a gaya min dalilin da yasa fi kama maza ba mata ba amma duk akasari na fi jin ta wajen mata. Sai kuma Yahuza Abubakar Gora ya ce yau da gobe ikon Allah sai in har kun faɗi mun ji saboda nau'o'in cutar suna da yawan gaske fatanmu dai Allah ya kawo mana karshen ta addu'a duniya baki daya. sai Muhammad Sule garin rijiya ya ce tabɗi jam da farko dai muna roƙon Allah ya raba mu da cutar kansa sannan game da tambayar da kuka yi na cewa ko akwai abin da muka sani game da cutar kansa to gaskiya ni kam sai dai in baku aron kunnuwa na da ta domin sauraron abin da likitoci masana kiwon lafiya za su gaya mana da fatan Allah ya ƙara wa gidan VOA albarka amin To muna godiya sai kuma Idris M. Idris da Maturu ya ce yau da gobe, sallama a gare ku, hakika cutar sankara ko kuma daji cuta ce da muka samu labarinta tun daga kan kaka da kakanni kuma cutar ta jima tana lashe rayukan al'umma musamman ma maza har ila yau ita dai cutar daji kakanninmu suna gaya mana cewa ba ta son maganin asibiti ko kuma allura to amma yanzu alhamdulillahi wannan cuta an samu magungunanta har ma da allurar ta a zamanance ya Allah ka kare mu da cutar sankara wato daji amin an dai samu magungunan rage raɗaɗinta ko ko sabinatu mm. eh, da ai yanzu ana ta fafutuka yadda za a magance ta ne kwarai kwarai mm. sai Sufiyanu Gumel zangon daura ya ce cutar sankara ko daji akasari akan samu wannan cuta ta hanyar kurji ko raunin da babu kulawa ciwon da ake yaba masa magungunan gargajiya ta nan cutar sankara ta fi shiga bil'adama to sai kuma Isa Lawal Girgir ya ce yau da gobe cutar kansa ko kuma jeji wani nau'in cuta ce da take kama maza da mata wanda kawo yanzu likitoci ba su gano abin da ke sa cutar ba da ma maganin maganinta mafi yawan mutane ma kan ce cutar daji ko kansa isko kai ke kawo shi sai edward mallo ya ce assalam yau da gobe ba wata cikakkiyar masaniyar da nake da ita game da cutar sankara amma yadda nake ji cuta ce mai lankuma rayukan mutane da dama ina fatan allah ya kawo mana saukin ta amin Aminu Yusuf Kari ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Alal hakika mun jima muna jin sunan wannan cuta ta sankara ko kuma kansa tana kama mutane kuma cuta ce mai illa sosai wacce kusan ta fi kanjamau zafi duba da yadda take illata mutum har ma take raba shi da wani bangare na jikinsa. Da fatan masana harkar lafiya za su fito su wayar da kan jama'a akan yadda za su kare kansu da zarar sun ji alamar wannan cuta a wani bangare na jikinsu. sai safiya ismail ta ce salam yau da gobe cutar kansa ba maza kawai tafi saurin kamawa ba domin kuwa na san matan da suka yi fama da matsanancin ciwon mama kuma likitoci suka tabbatar da cewa daji ne allah ka raba bawa da wahala amin sai sa'idu sabo auyo ya ce Yau da gobe ni ba masanin harkokin lafiya ba ne, amma ita wannan cuta ta kansa cuta ce wadda ke saurin hallaka ɗan adam. Daga ƙarshe ina jiran masana harkar lafiya da su wayar mana da kai akan wannan cuta. Sai Umar Adamu Katagum ya ce sallan masu gabatar da shirin yau da gobe. Ni ina ga sankara ko daji wata cuta ce wadda take illa ga mata inda galibi takan fito musu a mama. Wannan shine sankara amma fa ana wasanin ban san naku ba ku tashi lafiya. To sai kuma Ciroma mai turare dumjiya a jamhuriyar Nijar ya ce salam yau da gobe ikon Allah. A kullum idan na ji kun bullo da wani maudu'i da ya shafi fannin lafiya wallahi sai hankali na ya tashi domin waɗannan cututtukan da kuke magana a kai su ne manya-manyan masu yi mana illa a karkara saboda rashin ilimi a kansu da kuma ƙarancin likitoci masu magance wannan cuta tun kafin ta yi ƙarfi a jikin ɗan adam. Allah Ubangiji ya kare mu da karewarsa amin. Idan muka koma a shafinmu na Twitter, Adbajo Gahaladu ya ce kansa na nufin wasu halittu ne ke tsirowa mahallin da ba nasu ba suke kawo sauran halittu cikas wanda kuma suke iya jawo asarar rai. To sai kuma a Bafara Bulan Yaki ya ce at VOA Hausa gaskiya yau da gobe cutar kansa tana illatar da ɗan adam idan har ba su yi saurin ɗaukar mata mataki ba wani sa'in ma takan mai da mutum kurma. Sai at MB Dama Rayola Wan ya ce tabbas na fi zurfin masaniya akan cutar daji da ƙin jini mata mata allura kin san wasu suna cewa ba a mata allura in ta kama ka eh. saboda wasu suna cewa iska ce eh. sai kuma sakon namu na karshe a shafin twitter at muhuda ya ce ai wannan cuta kamata ya yi a ƙara wa da mutane kai akan illarta to muna godiya da fatan za a ci gaba da aiko mana da sakonni mm, ai dukan su basu san eh, da yawa gaskiya basu san me ake mm. magana mm-hmm. kai tsaye ba eh suna tunanin kila kansar da ta shafi mm. mata sun fa ganin shi kama a mata eh. Eh, eh amma wannan cutar ne sunan shi ah, ah, sankarar karkashin mafitsarar maza mm. ko prostate cancer da turanci wanda kuma yana kama maza yan Najeriya ah, kashi 40 cikin 100 na da shi ma basu ma sani ba wanda aka ce kuma kaman maza da suka kai shekara hamsin an fi mm. ganin su um, da mm. yiwuwar cewa kamuwa mm. da cutar wanda suka kai shekara hamsin baƙaƙe mu baƙaƙe da kuma gado kamar wurin uba ko da ko dan uwa. Haka. Eh, eh sannan kuma akwai alamu wanda yake iya nunawa misali wurin wahala in za ka yi fitsari ko kuma misali kaga ya rage karfin yanda zai tatso fitsarin ya fita ko kuma misali maganar jini a cikin fitsari kumburin kafa rashin jin daɗi a mara da zafi a cikin kashi sai dai wannan dai mako mai zuwa zamu zo da wani likita ya kara mana bayani dalla dalla mm. to yanzu dai bari dai kafin mu je mu ji wannan sakon Muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu. A saboda haka ga Profesan kiwon lafiya na Balarabe Sani Garko. Shi dai ciwon meningitis ciwo ne da wasu kwayan cutar suke kawowa wanda yake yaduwa a mutane ta hanyar tari da su eh, atishawa da kisin wato hada baki da baki ko kuma an ko cokali a ce wani ya da wani ko dan stro da ake shan ruwa wani ya sha ya ba wani ya sha ko toothbrush ko kuma taba da ke wani masu yin taba sukan ba juna taba su sha to hanyoyin da za a kare eh, wannan eh, annoba a kare eh, mutane daga kamuwa daga shi shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga ban daki ko kuma watakila ya zai cakudu da dabbobi to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi eh, sosai da sabulu sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko a wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannu na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama na nashi ne kar ya hada ya ci in ya dan gutsura ya ba wani wannan yana da mahimmanci a koya ma yara na uku shine ana so mutum ya zama na cewa jikinsa garkuwar jikinsa na da ƙarfi sai samun wasu motsa jiki Ki eh, isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba sannan kuma rika cin abinci wadatacce da 'ya'yan itace da su ganye da kuma watakila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima ƙara shi ba ana so kuma mutum ya zama na cewa in zai shawa ko zai tari ya rufe bakinsa watakila ko da ɗan tawul ko ɗan hankici saboda kar wanda suke kusa da shi shaki abin da ya tari to ina gan aka bi waɗannan abubuwan insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta wanda kuma suke da yara akwai allura rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan ciwo na sankarau Allah ya sa mu dace bari mu ji tattaunawar abokin aikinmu Muhammad Lalo da wani masani. Ta jama'a masu mu muna tare da Mubarak ah, labaran Liman wanda ya tattaki daga Najeriya ya zo nan Amurka domin halarta wani taron koli da aka shirya na kungiyar nan da ke mai da hankali kan bincike akan cutar sankara ko kuma kansa kamar yadda aka fi da turanci da farko a za fara jin dalilin makasudin wannan taro da shi mubarak din ya zo na zo wannan taro ne na ita wannan kungiya wanda take ta amurka wato aacr da take bincike akan cuta da magani na ita cutar kansa wanda ita ce kungiya da ta fi kowace girma a duniya wanda take gudanar da bincike akan cutar kansa kuma ni ɗalibi ne yanzu a jami'ar Amadu bello university da take zaria inda nake digiri na na uku kuma ina koyarwa a ita makarantar kimiyya da fasaha ta nuba malli da kenan zaria za mu so mu ji tun daga tashin farko yadda ka ɗauko wannan bincike me ya kai ka ga har ka kai wannan bincike kwanakin bayan mun yi magana ka fara magana akan cewa akwai wani gwaji da kuka yi na 'yan afirka yan asalin nan amurkawa da kuma wanda suka fito daga nan ko za ka ɗauko mana daga na'am wato makasudin dai a shi wannan bincike namu a akwai gwaji da ya nuna cewa su amurkawa 'yan asalin afirka wato bakake wanda suke su nune ne nan a amerika hmm. to a nan su amerika su ne mutanen da suka fi zama a sun fi kamar predispose sun fi yiwuwar samun haɗarin cutar musamman ita wannan colorectal kansa wanda mu muke aiki a kai wanda cuta ce ta kansa wanda take kama babbar hanji mm, eh, to amma kuma a inda su masana anan suka suke ganin cewa a ko binciken da aka yi ya tabbatar da cewa su kaman kwayoyin halittar su kaman na genetics su mm. ya ba da wannan damar na su samu wannan ciwukan to sai muka kuma a can africa musamman wasu africa mu ba haka haka ba ne wannan cuta tana da karanci a mutanenmu wanda suke a afirka kuma kamar kwayar halittarmu da su amurkawa da suke nan bakake ɗaya ne so ya kamata a ce idan da a ce magana ce ta kwayar halitta kawai to ya kamata a cewa muna da wannan ciwukan sosai haka to da haka sai muka fara tunanin cewa mai yiwuwa yanayin abinciccika da muke ci da kuma rayuwar da muke a afirka ita ta taimakawa su 'yan afirka bakake ya zama ba su samu kamuwa da wannan cutar sosai ba mm, wato ba sa sauran kamuwa da cutar ta kansa idan a kwatanta su da ainihin amurkawa yan asalin ah, afirka kenan kwarai da gaske eh to da yake kai maganan wasu nau'ikan abinci da muke ci ne suke sa kila mai yiwa ba ma kamuwa da wannan cuta a can afirka kamar waɗanne irin binciken na komai da hankali ne kan wasu takamaiman nau'ukan abinci ne na'am wato a tun da farko daman ita kamar cutar kansa a jimalance ciwo ciwon da kusan abubuwa guda uku su ne suke iya haɗuwa su haifar da ita ko dai yanayin kwayar halitta na halittar mutum yadda dna din shi yake ko akwai wasu eh, su jeans ɗin da suke da matsala ko kuma yanayin abinciccika da shi wannan eh, mutumin yake ci ko kuma yanayin rayuwa na kamar harkar shan taba ko giya ko kuma yanayin mazauni da muhalli da wannan ah, da yanayin wasu ah, gubobi da mutum ya zama mm. ya samu kanshi a ciki da sauransu tun usulimu ah, a kamar eh, matakin digiri na na biyu na masters na yi aiki ne daukacin inda na binciki yawa yawan kaman abincicika wanda suke kaman kayan marmari hmm. da muke ci a afirka wanda suke ɗauke da wani sinadarai kamar na antioxidant hmm. wannan antioxidant sinadarai ne wanda bincike riga da ya tabbatar a duniya cewa suna taimakawa a ɗaukacin jikin ɗan adam wajen kare shi daga ciwuka wanda kaman eh, abin da yake janyo su ko yake sa su ta'azzara magana ne na abin da muke kiya reactive oxygen species hmm. so uh, uh, kuma wani abu ya faru dalilin faruwar wani abu wani abu so da su kuma wani antioxidant din su suke taimaka wajen kare jiki sukan wanke suke wanke wa'annan abubuwan wanda ka iya janyo wannan ciwukan to ciwuka kamar su uh, hypertension kamar wato hawan jini mm. kamar ciwon siga kamar ita cutar kansa ciwuka ne wanda aka tabbatar suna ta'azzara ko suna faruwa saboda yawaitar wa'annan Uh, reactive oxygen species din mm. so duk wani abu wanda ka iya wanke su ko ya rage su mm. yana da matukar tasiri wajen rage kaimin shi wannan cuta ko kuma kiyaye ma mutum gaba ɗaya daga samun ita wannan cutar so da haka a mataki na na digiri na biyu na yi bincike akan wannan normal abubuwan da muke ci kamar su ɗinya kamar su tsamiya kamar su goruba kamar su eh, ɗata yano taura da sauransu wanda yawa yawan wa'in abubuwa abubuwa ne wanda kamar kawai ana cin su ne a a karkara mu da muke birane ba mu fiye ma mun ɗauke su kaman ba wani abu bane masu muhimmanci amma kuma wannan binciken da ya tabbatar da cewa na abinciccika ne da suke da matukar muhimmanci wajen kiyaye jikin dan adam dokat daga kamuwa daga irin wa'annan ciwukan sosai sosai kuma mun ba da shawarwari akan a ga yadda za a yi a tabbatar da cewa mutane sun dawo cin wa'annan abubuwan musamman waɗanda suke zaune a birane wanda suke ganin kamar ba cimaka birni ba ce a cimaka ce kamar ta ta mutanen ƙauye to wannan bincike shine abin da gaskiya ya bamu dai kwarin gwiwa na cewa to a mu duba yiwuwar wayannan eh, eh, cikan ko kuma nau'ikan abubuwan da ake abinci mu duba yiwuwar ko sabida wannan eh, antioxidant da suke dauke da shi wanda yake da kokarin kare sinadarin yawa eh, mm. cutar su za su iya tasiri a a ciwukan da aka san cewa shi wannan reactive oxygen species yake su ne suke eh, ta'azzara kaimun shi kamar su diabetes ko kansa su ka sai muka ɗauki ita cutar kansa hmm. a matsayin abin da muke so mu duba kuma sai muka duba ita wannan particular kansa ta babbar hanji sabida wancan bincike da yake nuna a su 'yan afirka mazauna amurka suna da yiwuwar samun wannan cutar sosai sosai alhali kuma mu a afirka hmm. muna ganin abin ba saɓanin haka ne to za ka sai muke gani kamar abincicikan ne to muka ce bari mu gwada wasu daga cikin wannan abincicikan hmm. takamaimai kaman shi binciken naka a dan hira da muka yi da kai kaman ya fita allaka ne kan ita ko kuma ce eh, ita wannan taura din eh, wannan nau'in abinci marmari din da akan samu yawanci a kasashen hausa wato ita ma tana dauke da wannan sinadarin kenan da zai iya taimakawa na'am eh binciken wato ya hada kan abubuwa da dama amma dai takameme shi muhimmin wanda na zo na gabatar a wannan shi taro da aka babban taro na wannan taro da aka yi akan ita kamar taura ne amma binciken na yi akan kamar taura da guruba da addu'a Mm. so a kansu da yawanci ne binciken mun mai da hankali wajen damuwa a kan ce me su wa'annan saboda kayan marmari ne wanda suke suna iya bushewa ana iya aje su a bushe kuma ana iya tafiya da su daga wani lokaci wuri zuwa wani lokaci ba tare da wata wahala ba so muna ganin abubuwa ne wanda idan mutane suka gane muhimmancin amfani da su da cin su ba zai ba su wahala ba wajen ɗibansa daga wuraren karkara zuwa cikin birane don amfani sabanin wasu abubuwa wanda kamar suke iya lalacewa kamar lemo haka ko sauransu tun da su koda suna da wannan sinadaran amma sai da eh, eh, ajiye su tun da muna da matsaloli na wuta da firiji a can afirka to mai wa ajiye su da sauran zai iya ba da wahala to haka sai muka mai da hankali akan irin wa'annan su kayan marmari wanda suke iya bushewa kuma wanda hasali ma ba a damu da su sosai a cikin birane ba yawanci a ƙauyuka su ne aka fi amfani da da da su wa'annan abubuwan so shine hasala abin muke bincike a kansu so abin da muka gudanar da binciken shine ita kamar tauran mun sa wani eh, kaso nata a cikin Eh, wani yanayin abinci na su kaman akwai beraye wanda muke bincike a kansu wanda muke eh. gwaji da su wanda za mu iya sa musu ita su kansa din ta hanyar wasu eh, sinadarai da muke amfani da su mm. wanda kuma bayan mun samu wannan cutar za mu dora su kuma ma kafin ma mu samu mu dora su akan shi wannan abincin wanda yake dauke da mataki-mataki kamar ɗaya na da kashi biyu da rabi ɗaya kashi biyar ɗaya kashi goma na ta wannan garin garin taura na sai tauran ai ka san akwai gari ne cikin kuma kwallo ne to muna magana shi wannan garin da ake gwaguya ne mm. wanda yara yawanci yaka suke shan shi kaman eh, alawa ko dai wani abu eh. to da haka shi wannan garin muka kokari muka kankare muka sa a ciki to da haka sai muka dora wannan eh, su birayen da muke bincike a kai na zuwa wani tsawon lokaci kaman wajen sati 23 muna bibiyar lafiyarsu muna gwada su mm. alhali akwai wasu wanda su ba a sa su a wannan eh, tsarin bincike kuma an keɓe su ne don a duba a ga cewa ko abin da yake samun wa'annan yana daidai da abin da yake faruwa a cikin wajen su a ƙarshen binciken a mun tabbatar da cewa su wa'annan bera wanda suke kan yanayi wanda suna eh, cin abinci wanda yake ɗauke da wannan taurar musamman wanda taurar percentage yana da yawa kamar 10% sun sami kamar rigakafi sun iya kiyaye kansu eh, kashi goma eh, ba su samu kamuwa da wannan cutar kansan ba don wannan kamar akwai shi sinadarin da muke musu allurar shi hmm. lokaci zuwa lokaci yayin waɗanda ba sa kan wannan tsarin wannan abincin kuma su sun samu sun nuna matakai da da da cewa sun suna da matakan ya developing wannan cutar ita kansa din a wannan babban hanjin nasu mm. so wannan bincike tabbatar ma da cewa ya eh, lallai shi wa'annan abin musamman ita taura din nan mm. tana da matukar tasiri wajen a rage cutar eh, maybe kamuwa da ita wannan cutar sankara hanji ga mutumin da misali ya zama zai dinga cinta akai-akai hmm. eh. kada ko maganan cin taura akai-akai eh, so da lokuta da dama zaka ga mutane idan sun tashi cin wani abinci da aka ce a dinga ci yana taimakawa lafiyar jiki akan dan samu rudani wajen yanayin adadin da mutum zai ci misali na san taura dai ba ta da wani girma hmm. a hannu take kuma kamar yadda ka faɗa gwagwaya ake sauran hmm. duk kwallo ne kamar wani adadi mutum zai ci ita wannan taura din har ya samu biyan bukatan abin da jikin shi daidai adadin da jikin shi yake bukata e eh, kwarai kamar yadda ka faɗa kwarai wannan shine eh, maybe tambayoyi da da yawa masu saurari za su iya yi ko su nemi su ji eh, wato babban abin da bincikenmu ya mai da hankali a kai shi yasa muka mai da hankali akan amfani da su wannan abun da muke bincike a kai yadda suke ba tare da mun wai a kaman tatso wani abu ko mun cire wani sinadari daga jikin su wanda muna iya yin wannan a wasu matakai na binciken mu amma hikimar mu shine anan mu kalla abincin nan yadda yake a matsayin sa na abinci kuma mu yi bincike akan shi yadda yake a matsayin shi na abinci don mu ba mutane eh, damar fahimta cewa za su iya cin shi a matsayin abinci kamar wannan ta ba wai ana nufin mutum zai zauna daga safiya zuwa rana haya ta gwagwai a'a abin da ake nufi shine kamar eh, yadda dai muka saba muna cin kamar su goro haka in mun ci abinci al'ada bahaushe don maybe baya to maimakon irin wa'annan kamar su goro ko taba da mutane to sai su sami irin wannan abin ko taura ka ko goruba a bayan sun ci abinci su ci ko kuma ma kafin su ci abinci dai ko kuma kamar wanda suka saba shan alawa haka mm. to a maimakon wannan alawar da suke ko lemon kwalba mm. to sai su dinga dan sirkawa suna cin irin wa'annan abin daga jifa kamar ɗaya biyu zuwa uku a rana mm. shikenan ya riga da ya wadatar amma abu ne wanda ba wai magani wai zai baka wai da ka a abin da muke nufi shine cin shi akai akai mm. zai taimaka wajen kiyaye ka daga samun irin wayannan eh. ciwukan eh, saboda masu aro barin ƙara kwai cewa wato kana nufin da yi bincike nan da kuke ba wai na maganin cutar <coughs> kansa ba ne sankara a'a rigakafi ne idan mutum yana amfani da waɗannan abubuwa zai nesanta kanshi da kamuwa da ita wannan cuta ba wai yana maganin ba na'am gaskiya ummul abais ma binciken ba wai kawai wai daman wai ta akan wai kaman kai a ce tauran wai ko a muna so mu fito da ƙararra muhimmancin amfani da wasu abinciccika wanda muke da su a afirka a cikin nau'o'in abincinmu musamman saboda yanayin cin abincin ma afirka gashi dai muna da kayan abinci muna da nau'in kayan abinci haka amma mutum da ya zauna ne kawai zai ci tuwo ko da miyar kuka ko miyar wanke hannun shi ta shi mm. sabanin abin da za gani a kaman kasashen da suka kaman za a ci abinci kaman kala biyar ko shida ko daban daban to wannan shine tsarin da muke so su ma mutanenmu na gida su fahimci cewa yin hakan iya da muhimmanci a yayin da ka ci abinci kuma ka sirka da wani abu kaman ko na lemu ko na shi kaman irin su tauran ko na kaman su addu'a ko no ya zama dai abubuwan nan su wuce abin da kawai ake kallon su kaman abubuwa ne na kaman ci na yara ko na a'a ya zama sun shiga cikin abubuwa ne wanda kaman nau'o'i ne na abinci mm. wanda suke a gidajen mu. za a iya samun sa a kicin kicin din mhm. wanda a koda yaushe da mai dinga amfani sai da su taimaka mana matuƙa gaya wajen kiyaye kanmu daga ita wannan cutar musamman dalilin da yasa kamar a yanzu a Afirka kamar ita musamman ita wannan cutar kansa ta hanji ba za ta zama matsala sosai ba sai da za ka dinga ganin ta ne jifa jifa amma kaman kai da kake nan a riga da kasan a nan america da nan turai matsala ce da ta gagarima abu ne mm, wanda tana damun mutane da yawa kuma ciwo ne wanda yake da matukar wahalar eh, magancewa kuma iya da matukar tsada wajen neman magani shi duk da cewa ma ba maganin wanda zai iya warkar da shi kai tsenan take to don haka ah, abin da ko su a nan turai suke eh, fi bai da hankali a ne matakai wanda za su kiyaye mutane daga samun cutar a mm. kiyaye mutane ba su samu wasu mu kama afirka shine muke ganin tun yanzu ya kamata mu farka mu fahimci cewa muna da wayannan abubuwan a cikin inda muke zaune abubuwan da muna da su ba kuma tsada suke da shi ba ba kuma wahalar nemowa suke da shi ba so in tun yanzu muka ɗauki wannan matakan su za mu taimaka kanmu sosai wajen kiyaye kanmu daga samun irin wannan ciwukan musamman sabida ita yanzu mu ma afirkan musamman biranen mu masu tasowa ah, mun fara yin irin rayuwa wanda ta kwaikwayi irin rayuwar da ake a nan wanda ita ce abubuwan da ta haifar da kaman eh, eh, eh, yawaitar ita wannan cutar kansa a nan turai mm. kamar misali irin abincin da ake ci kawai za a je a siya abinci ne a wanda ya kamar fast food joint haka mm. a wuce kamar yanayin zama a cikin kwalama da sauransu kuma mutane ba sa aiki ko tafiya sosai kowa iya da moto ko mashin to da ba motsa jiki sosai da abubuwa ne makamancin irin wannan madalla aka ce kafin ubangiji ya saukar da cuta sai ya eh, saukar da magani sai dai a kasa gano shi amma aka darge aka daure wata ran za a gane mm, Allah sa mu dace <laughs> yanzu dai a madadin Usman Ahmad Kabara Safinatu Sodangi da Daniel Brown da ya ba da umarni da ma injiniya Aiden da uh, Abdulaziz Toro da ya hada mu a Facebook live Ni Maryam Bashir Bagaje ke cewa Assalamu alaikum daga nan Washington DC. Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba.